Hausawa Top TV tashar al'umma. Labarai da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. An kammala babban taron da ake gudanarwa na 'yan jaridun ƙasashen Afirka masu amfani da harshen Hausa da ake gudanarwa a ƙasar Nijar inda a yau Litinin aka kammala wannan taro. Inda cikin wannan rahoto da muke tafa da shi za ku ji yadda aka kammala wannan taro inda babu shakka ƙasashen da suka samu halitta daga ciki akwai ƙasar da aka gudanar da taron ƙasar Nijar akwai kuma Mali akwai Burkina Faso akwai Chadi akwai Togo da dai sauran ƙasashe har goma sha ɗaya na Afirka da suka halarci wajen wannan taro inda wannan taro da 'yan jaridun suka gudanar taro ne da zai ba wa harshen Hausa babban inganci a duniya da kuma ƙara faɗaɗata kuma haka zalika taron ya ƙara ƙarfafar 'yan jaridun wajen sanin juna da kuma irin yadda za su bi wajen tantance labarai kama daga idan abu ya faru a wannan ƙasar za su yi amfani da junansu wajen tuntuɓa cewar abin nan haka yake duk hakan zai ƙara inganta masu hancin labaran da za su ringa wallafawa. kuma haka zalika harshen hausa zai ƙara ƙarfi saboda haɗin kan zai ƙarawa wato hausan kima da daraja a ƙasashen na afirka gaba ɗaya wanda babu shakka wannan taro da aka gudanar a kasar jamhuriyar Nijar tabbas Allah ya saka wa sojan CNSP da alkhairi a sahun gaba General Chani da Prime Minister Ali Laminzan da suka karbi wannan taro da aka gudanar inda taron ya samu halartar manya-manyan baki wanda aka gudanar da taron gaba daya da ranar farko da ta biyu da ranar yau ranar ƙarshe duka da ta samu halartar firaminista Ali Lamin wanda babu shakka ba da shi akwai janar Hamza Al-Mustapha daga Najeriya da kuma Hajiya Naja'atu ita ma daga Najeriya wanda suka yi jawabi masu ratsa zuciya a wajen taron. Ga dai yadda aka kammala wannan taro ku ji yadda aka gudanar da bayanai. A jamhuriyar Nijar yayin da ake shagulgulan tunawa da ranar Hausa ta duniya yau ne kuma aka kammala wani zaman taro na 'yan jarida masu magana da harshen hausa na kasashen afirka bayan da suka shafe tsawon kwanaki uku suna tattauna kan mahimmancin haɗin kai da kyakkyawar zamantakewa don inganta ayyuka na 'yan jarida a daidai lokacin da wannan hali ake cikinsa a yankin yammacin afirka da ma sauran ƙasashe inda ake fama da matsaloli na rashin tsaro. daga nan wakilinmu salisu bukari ya aiko mana da karin bayani a cikin wannan rahoto yayin da jamhuriyar nijar ta bi tsawon kasashen duniya da ake magana da harshen hausa domin tunawa da ranar hausa ta duniya daga naso bangare yan jarida masu magana da harshen hausa na afirka da suka gudanar da naso zaman taro tsawon kwanaki uku a birnin yamai sun kammala inda suka duba hanyoyin bunkasa wannan harshe na hausa ta hanyar isar da sakonnin faɗakarwa ga al'umma a fannin cigaban ƙasashe wanda a cewar el zaharaddin umar ɗan jarida daga jihar katsina amfani da harshe na gida wajen aikewa da sako ga mafi yawan al'umma ba karamin cigaba ba ne shi dai ana so a nuna mahimmancin harshe ta yadda komi kake son ka isar da shi idan kai amfani da harshen da mafi yawanci ke amfani da shi to saƙon zai samu saurin isa inda ake so ya je so ganin cewa yanzu akwai kalubale da dama abin da shafi harkar tsaro harkar tattalin arziki harkar ilimi lafiya da ta dabaibe wannan yanki namu na arewa so aka ce ana son a wayar da kan al'ummar da suke waɗannan ƙasashe so kaga wannan taro muka duba abu ne mai muhimmanci abu ne da za mu yi shi da gaske ganin cewa shi kanshi maudu'in wannan taron na 'yan jarida shine inganta zaman lafiya da ci gaban kasashe da haɗin kan al'ummar afirka kuma a cewar tijjani mustapha mahadi Ɗan jarida na hausa daga kasar chadi hakan zai kasance wani babban mabudi a gare su hausawan kasar chadi kaga mu a kasar chadi duk inda ka shiga jiha jiha anguwa anguwa lungu lungu za ka samu hausawa kuma mutane ne wanda suke nan suna sana'a yan kasuwa akwai ma yan siyasa to kaga mu a matsayin mu na yan jarida da za mu yi amfani da wannan harshen namu na hausa wajen wayar da kan mutane mutane su kama zaman lafiya a zauna lafiya da su wannan zaman taro a cewar hawa muhammad fage yar jarida kuma daraktar rediyo mallakar jihar kano a gare su yan jarida masu magana da harshen hausa wata babbar dama ce ta yadda za su samu damar tantance labarin da aka yada shi ko da a shafukan sada zumunta ne ta hanyar abokan aikinsu na sauran kasashe in ka duba kasashe guda goma sha ɗaya ne suka halarci wannan taro kuma an samu haɗin kai ga baki ɗaya muna ganin ko ba social media ma da tv in muka kalli kamar abu ya faru a ƙasar ku ba mu gani a tv ba za mu iya kiran ɗaya daga cikin mu me ke faruwa a garin ba zai ba mu kuma labarai na ƙarya kaga anan ma mun samu babban nasara wajen haɗin kan 'yan jaridu na afirka masu jan harshen hausa a kasar burkina faso ma da yadda ake da tarin hausawa kamar sauran kasashe irin su benin togo chadi sudan da ma kasashe irin su cote d'ivoire inda kuma ake da 'yan jaridu masu magana da harshen hausa a cewar falalu abdullahi dan jarida daga kasar burkina faso sun samu babbar madogara ta farkar da al'umma daga wannan taro abu ne wanda ya bani damar haɗuwa da 'yan jaridu wa'inda suka zo daga sassa daban-daban kasashe goma sha ɗaya mun kulla zumunci kuma mun karu da juna musamman na fahimta. fahimci yadda gudanar da aikin ɗan jarida zai kasance saboda ya yi tasiri ya zama alhairi ga masu sauraro a nahiyar afirka kasancewa ta ɗan ƙasar burkina faso mai amfani da harshen hausa zai taimaka ci gaba da yada shirye-shirye da kuma gudanar da aikina na ɗan jarida bisa ga tsari za a iya cewa dai taken taron 'yan jarida da matakin ranar hausa ta duniya dukkaninsu na da manufa guda zaman lafiya da haɗin kan al'umma wanda hakan babban gimshiki ne na cigaban kasashe a wannan lokaci da ake fuskantar kalubale kala-kala na rayuwa a kasashe daban-daban na afirka salisu bukari dw hausa daga yammai a jamhuriyar Niger. To masu saurare kamar yadda kuka saurara wannan shine rahotannin labaran da muke tafe da shi a dangane da yadda aka gudanar da wannan taro aka kammala shi a yau dinnan litinin daga kasar jamhuriyar Nijar inda idan ba za ku manta ba taro ne dai na 'yan jaridun kasashen Afirka masu amfani da harshen Hausa wanda aka yi amfani da rana Hausa ta duniya wajen gudanar da wannan taro domin kiran 'yan jaridu na kasashen Afirka domin su zo a tattauna batu a kawo kuma abin da yake na kishi da kuma inganta harshen na Hausa inda wato Hajiya Maryam ta kira wannan taro inda babu shakka taron ya sanya farin ciki da kuma ƙara muhibba da kuma zumunci tsakanin 'yan jaridun ƙasashen afirkan wanda wani ya san muryar wani amma bai taɓa su a fuska ba ya yanzu sun haɗu da juna kuma haka zalika wannan haɗuwa tasu za ta ƙara inganta zumuncin tsakani da kuma ƙara tabbatar da sahihancin labari domin kuwa wannan haɗuwa tasu da suka yi sun tattauna akan batutuwa da dama kuma sun cimma wasu abubuwa da zai ƙara wa harshen hausa bunƙasa a duniya musamman ma wancan ƙudiri na tabbatar da sahihancin labari idan ya faru idan ma ba a ɗora shi a shafuka na ƙasar ba idan suka tuntaɓi daga cikin junansu za su tabbatar da sahihancinsa wannan abu ne da ya yi daɗi kuma wato ya ba da ma'ana haka zalika a taron tun a ranar farko kun ji zakakuran wato masana da aka kira daga najeriya musamman irin su malama naja'atu ko mu ce hajiya naja inda babu shakka ta yi batu mai matuƙar ratsa zuciya inda ta girgiza ƙasar Nijar a dangane da 'yancin da suka ƙatar wa kansu a karo na biyu daga hannun wato Faransa yayin da aka yi wannan juyin mulki Janar Chani ya wato haukan karagar mulki inda babu shakka wannan yanci ne da suka kwatarwa kansu Nijar ta sami yanci haka zalika shi ma Mejo Hamza Al-Mustapha tsohon dogarin shugaban ƙasar Najeriya shi ma yayi batu mai ratsa zuciya inda ya bayyana Nijar ɗin ta sami yanci to masu saurare ku ci gaba da bibiyar wannan tasha tamu domin samun rahotanni ingantattu akan abubuwan da ke faruwa ku dangwala mana alamar subscribe sannan ku danna ƙararwa mun gode